to zai zama wato kusan malam zai karfafa bayani dangane da abin da ya shafi wannan duk da cewa ainihin maudu'in namu yana magana ne akan abin da ya shafi kiran sallah inda muka je kan wato wani yanki ko wani juzi'i na kiran sallah din hayya ala khairul amal inda malam ya dauko mana bahasi sosai a shirin da ya gabata kuma kafin dai in ba malam dama ya fara bahasi zan yi amfani da wannan dama in mika ta'aziyata a farko ga manzan mu manzan rahma. sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ita wannan shahada ta kaninsa kuma wasiyinsa amirul mu'minin ali alaihi salam hakanan ina yin ta'aziyya ga ɗaukacin masu kallonmu wato masu kallon masu girma da kuma malamanmu da dukkan da al'ummar musulmi ga baki ɗaya da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu da albarkacin waɗannan bayi nasa musamman dai amirul mu'minin ali alaihi salam akarmakalla assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akarmakalla muna miƙo ta'aziyyar mu gare ku a wannan dare alhamdulillah malam jamilu alhamdulillah sannan kuma wato kamar yadda dai ne bayani shine cewa dama bahasin namu dai akan kiran sallah ne amma kuma gashi yau mun kasance a cikin wannan yanayi na ita shahadar amirul mu'minin alaihi salam na'am bismillah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 الموسي أمته باتباع الثقلين النبي العربي المؤيد والرسول الحاشمي المسدد أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل, اللهم صل على محمد, على محمد وآل محمد وأجل فرجهم يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alaikum salam so, alhamdulillah kamar kullum godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu a wannan wuri mai albarka na gidan tv alwilaya hausa a inda muke tunasar da kawo kawukanmu a shiri mai suna hanya madaidaiciya sannan kuma muna nan a cikin maudu'u game da abin da ya shafi kiran sallah a musulunci so wala Allah ya zamanto kafin na a shiga cikin shi ka kacokam ɗin mawudu ɗin zan ɗan yi ta'aziyya kamar yadda kuka gabatar da ta'aziyya ga dokacin al'ummar musulmi na wato shahada ta al'imamu ali alaihi salam wanda yake limami ne na shirya bayan manzo muhammad abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai tsaye kamar yadda shari'a ta yi mana bayani mm. ah, muna taya wato al'ummar musulmi juyayi da kuma jimami na shi wannan wato na ita wannan shahada ta wannan wato gwarzo wanda insha Allah azim ina ga za mu yi tsokaci a kan wato wasu abubuwa da suka sawwaka game da shi wato shahadan tasa ko da waɗansu wato maganganu ne na magabata mu faɗa ta yadda zai tawa wato mun samu albarkan shi wannan wato shahada ko mm. albarkan wanda ya yi wannan wato shahada a wannan dare ko in ce a daren shahada sa kenan na'am ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da ah, ziyaransa anan gidan duniya da kuma cetonsa a gobe kiyama ah, muna taya wato dukkan malamanmu jimami na shi wannan rashi na ita wannan shahada wannan a takaice kenan insha Allahul azim zan dawo sai zamanto na ɗan yi tsokaci ko da wato a rabin awa ne game da shi wannan wato bawa na Allah subhanahu wata'ala gwarzo wato shine al'imamu Ali alaihi salam amma yanzu abin da nake so ya zamanto na yi tsokaci shine akan maudu'in da muke magana a kai wato shine kiran sallah a musulunci mm. a zama da ya gabata masu kallo ko in ce masu bibiyar mu sun ga irin yadda muka yi ƙoƙarin ganin cewa mun feɗe mana hadisan da suka zo suna magana akan cewa hayya ala khairul amal an shafe ta da assalatu khairu minan nom mm. mun yi bayani akan su ruwat ɗin da suka ruwaito waɗannan hadisai ɗin akan cewa duk cikar su waɗannan wato marwaita ɗin babu ɗaya wanda yake a matsayin abin a dogara da shi wajen ɗaukar hadisi daga wajensa duk cikarsu masu rauni ne duk cikarsu wato wasu ma majhulai ne mm. duk cikarsu ba wani abin dogaro daga cikin su waɗannan marawaita ɗin balantana ma har ya zama shi hadisin ko kuma su ruwayoyin sun inganta har mu ɗauke su mu saka su a cikin duniya ta musulunci ta shari'a sai zama mun ɗora a kai to ko tunda kawai basu mai ake cewa ba ɗaya daga cikin su wanda inganta kake nan babu wata damar da za mu iya cewa yanzu muna da ita wato ba zan ce wato shari'a bata ba mu dama ba mm. mu ɗauki eh, hadisai ahsantum ko ruwayoyi daga mutane waɗanda suke masu rauni a bisa wato tantancewa na waɗanda suke da wannan fanni ɗin ko suke da masaniya akan irin wannan shi ilimi ɗin akai kuma wani abin da yake da ah, yake ƙara baka mamaki waɗanda suka ce mutanen nan ba abin a dogara da su bane ba mm-hmm. duk cikarsu sun fito daga makaranta ta yan uwan ahli sunna su ne suka yi bayani akan cewa waɗannan mutanen duk cikarsu ba ɗaya wanda yake fiƙa ba ɗaya wanda yake amini a wajen karɓo ruwaya ko hadisi balantana ma har a aiki da ita na'am saboda kenan yanzu abin da muke iya fahimta anan shine cewa maganan cewa ah, hayya ala tun da shi shine a matsayin wato wani yanki ko wani bangare da muke eh, magana a kansa magana a kan cewa yanzu an goge shi kwata-kwata ma bata taso ba mm. wannan zancen ba gaskiya ba ne dalilin yasa ba gaskiya ba ne saboda wato waɗanda suka yi ƙoƙarin tabbatar da haka ɗin to su ne yanzu bincike na ilimi ya tabbatar mana a kan cewa su ba abin a dogara da su ba ne ba wajen ganin cewa an yi aiki ko an yi mai ake cewa an yi wato amfani da abin da suka rawaito suka jingina shi zuwa ga manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yanda cewa kenan yanzu kaga wannan hadisan ba hadisai bin na shi manzo Muhammad dan Abdullah inna ma kawai kirkirarrun hadisai ne aka kirkire su aka saka su a cikin duniyar musulunci al'ummar musulmi suka hau akan su suka yi ta gina ibadoji da abin da ya kama akai da sunan cewa sunna ce ta manzo Muhammad dan Abdullah mm. sarki na wannan kusan shi ne abin da nake so ya zama to yi wato ishara a kansa cewa yanzu assalatu salatu khairu minan nom din nan wanda shine idan Allah ta'ala ya kai mu zama na gaba zai zamanto shi ne za mu magana a kansa mm, amma dai yanzu wannan hayya ala khairul amal din ya tabbata akan cewa juz'i ne asali ne rukuni ne daga cikin arkan din ainihin shi kiran sallah wanda aka yi wa manzo Muhammad dan Abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wahayi da shi saboda kenan yanzu ba kamar yadda su wadancan suka taba aka yi ba cewa eh su ma sun yarda su ma tun farko sun ce da mu da ku ba mu da mi jayayya ba mu da saɓani akan cewa hayya ala khairul amal nan asali ne daga cikin usul din lafuzza na ainihin kiran sallah sun ce ba mu da eh, jayayya ba mu da sabani haka yake haka ba sun ya gaba haka ba sun ahsantum amma hmm. daga ba suka ce a'a ai an goge wannan hayya ala khairul amal da as-salatu khairun minan nawm akwai bayanai masu yawa wanda yanzu lokaci ba zai bani ba sai na faɗi komai za ka tarar da akwai tanakudat wato tumka da warwara a cikin wato zantattuka wanda yake nuna cewa lalle waɗannan hadisan da makaranta da kuma muka nuna cewa marwaitansu masu launi ne lalle waɗannan hadisan ba hadisai bin na manzo Muhammad dan Abdullah inna ma kawai an kirkire su ne don dai ya zama an kautar da ainihin shi hayya ala khairul amal an zauna da shi abin da yake wato aslata khairu minan nawm mm. wannan kuma ƙarin bayani zai zo idan har muka shiga shi wannan wato a salatu khairu minan nawm da muka shiga cikin bahasi akan sa gadanganan za mu gano cewa shin wai shine sunna ko ko bid'a ce a gaba kenan nake magana eh. sauke a cikin bahasi yanzu sai na tarar da mi cikin wannan bahasin da nake na ainihin shi kiran sallah a musulunci sai na tarar da wani malami na'am daga cikin malamai na wato yan uwa ahlus sunna ya kawo wata magana wacce ta bani mamakin gaske ta bani mamaki mm. bai kamata a ce malami ba munfatihar zihin wato wanda yake da buɗaɗɗen tunani ya zama me yana irin waɗannan maganganu kuma da sunan yanzu malami ne sai abin ya bani mamaki abin da yake cewa shine kafin in nuna masu kallon abin da ya faɗa yana cewa ne duk abin da ya fito sawa'un wannan abin eh, me ake cewa wajibi ne ko sunna ne ko mustahabbi ne mm-hmm. in dai ba daga waɗannan mazhabobin guda hudu ya fito ba to gaskiyan al'amari wannan abin ba za a ci mishi addini ba to kaga wannan ai ya ɗebo al'amuran da zafi ne sosai ya ɗebo ta da zafi ta yaya za ka irin wannan magana alhali su waɗannan mazahabobin na malam jamilu da muke da su mm. kwaya na muke da su ba hudu ba hudu to hudun ai ba su kaɗai ne mazahabobi su hudun nan malam jamilu shela ne aka yi aka zaunar da su aka yi musu rijista mm. a ina aka yi musu rijista na Amisra. shekara ta nawa ta 665 na hijira mm. aka shelanta waɗannan mazhabubuwan guda hudu a matsayin cewa su ne yardajju bayan kusan karni bakwai da wucewa manzon Allah sallallahu alaihi alhali akwai mi akwai mazhabobin da sun fi su karfi sun ma gabace su an gane ku sun gabace su sannan akwai musulman da suka rayu kafin samuwar mazhabobin Allahu khaira Allahu akbar ahsantum malam jamila ahsantum kaseeran abinda su in furci yanzu kun kun tallafa mana ku yi mana farci akai jayyid jiddan wato kafin waɗannan masaba akwai wanda suka rayu mm. ko akwai irin su al-imamu ali misali wanda yake shine eh, kofa ta ilimi na manzo Muhammad Abdullahi wanda muke cikin wato jimami na abin da shafi wato shahadan sa akai na'am to ya gabata amma sai wannan mutum ya zo yana magana cewa ai duk abin da ya fito daga wato me ake cewa in dai ba daga waɗannan mazhabin guda hudu fito ba to wannan mutumin akan kira shi da dalil modelle ne kai ma zai iya wa saura ma kana ci da ya kafarta ta ai kaga wannan ko da salafawa aka bar shi su ma za su yi faɗa da shi to wannan su suna da me yasa na kawo ra'ayin cewa ma mazhabar ba dole bace sai an bi ta me yasa na kawo wannan muna cikin bahasin da ainihin kiran sallah shi ma sai zo aka wannan bayanin sai ce ai dole ne zaman to abubuwan nan duk addini kawai an karbe shi aka mazhabi guda hudu ne alhali mazhabobin nan su kansu wato me ake cewa sarki a zahir ne ya masa rajista mm. dan misra shi ne ya ga cewa ba su saba masa ba akan manufofinsa akan wato maslahan da yake da bukata a kai su ba su saba masa ba al'imam malik bai saba mashi ba mm. al'imam shafi bai saba mashi ba haka ma abu hanifa sai musu rijista a matsayin cewa su ne yardajju yanzu a wajensa sai mutane suka hau a kansu sai suka ɗoru sai suka ɗora addininsa a kai amma kafin su ai akwai sauran mazhabobi sannan bayan haka mazahabobin nan da suka fara faruwa a karni na farkon karni na biyu suka fara faruwa mm. farkon karni na biyu farko farkon shi aka fara samun mazahaba mazahaba na'am to kai kenan karni na farko mi a ce mi kenan yanzu shi wanda wanda ya zo nan ka to bara cewa duk abin da yake in ba daga waɗannan ya fito ba to sunan shi dalo neo model to ba musamman me zai faɗa kafin su mutane suka yi ibada kafin su Mm. bayan manzan Allah ya wafati kuma kafin su ɗan mazhabu sai a tambaye shi sahabbai da suka gabace wannan mazhabobin da wasu daga cikin tabi'ai da suka gabace waɗannan mazhabobin to me hukuncin sa a wajensa abin ya yi wannan sosai ya yi muni malam malam Jamilu kuma wai da cikin bahasi muke shi mana abin da ake yana bahasi ne ga abin da shafi ah, ainihin eh, ainihin cewa ga kiran sallah ga tafsiri ne ya kawo cikin tafsiri sharhi ne me ake cewa hashiya ce ta mm. abin da shafi wato shi wato tafsirin wani malami daga cikin malamai na 'yan uwanmu ahlus sunna wanda wal Allah ya zamanto e, na yi sauri mai ake cewa na nuna masu kallon mu irin wani mutum ne wannan ana iya haska mana shi wanda littafi din sai ya zamanto kafin lokaci na ya kare littafin shine hashiyatu sawi ala mm. tafsir jalalaini al-muallif ahmad ibn muhammad as-sawi al-misri al-maliki التحقيق muhammad abdulsalam shahin annashiru darul kutubul ilmiya yana da eh, juz'i mai ake cewa adadin ajdadinsa guda hudu ne hmm. a cikin juz'i na uku shafi na goma ka san a gida muna da wani tafsirin ake kiran shi wato tafsir jalalaini ƙwarai kuwa wanda shi ne ma kusan shi aka fi sani ko ya fi mai ake cewa ya fi shahara hmm. musamman a cikin wannan wata mai alfarma inda za ka samu mutane kowa wani ya buɗe masallaci wani ya buɗe shago wani kofa gida wani ma katako yake wata rumfa yake buɗa duk da ya kawo buɗe tafsir jalalaini mm. ai ta yi wa mutane tafsiri an gane ko mm. ai ta musu ai ai ai ta musu wato sharhul laf me ake cewa sharhul ism ko kuma me ake cewa sharhul lafz ai ta ga musu wato sharhi cewa ai kaza ai kaza in mun ce jalalain da yanzu kowa ya riga san tafsirin wannan jalalain ina ce kowa na nufin musamman waɗanda suke musulmi kuma sun Eh, dan suna da masana kamar da shafa wato karatu na addini ko da yaya ne hmm. an gane ku saboda shi ake eh, yawan karanta ma al'ummar musulmi a cikin shi wannan wata a masallatai a wurare da sauransu to shi wannan hashiya mai wannan tafsiri din shi wannan mutumin to cikin hashiya shi ta shi kawo wannan magana din shi yasa aka ce aka samu littafin nashi mai ake cewa hashiyatu sawi alama za tafsirul jalalaini kaga tafsirin ne ya mishi me hashiya hmm. to saura kenan a cikin shi wannan kato bara din yayin wannan magana din ni ban san ba dalili sa hudu wannan magana din gashi mutumin dan misra gashi ba malike mm. amma ga magana da yake akai eh akwai wata take cewa wala taqulu madha wala taqulu li shay'in inni fa'ilun ne zalika gadan mm, ko mm. to a karkashin wannan ayan ce ka wannan bayani din ga abin da yake cewa ana iya haskaka mana ina cewa wala yajuzu taqlid ma ma adal mazahib al arba'a ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية فالخارج عن المذاهب الأربعة دالون مدلون وربما أداه ذلك للكفر لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر يا سبحان الله malami ne ɗan mazhaban malikiya ɗan misira kuma wanda ya matafsirar jalalaini me ake ce mishi hashiya shi yake faɗin wannan magana wato kafin ku kawo mana ibara ɗin da naji kuna cewa ka tobara sai naga kalmar ta yi nauyi amma kuma yanzu da kuka kawo ibarar to ai ka tobara ce sai naga lalle karshen karshen ka tobara ka tobara ce wannan tunda gashi ne ba wani ba wani boye boye gashi ma ko da abin ya sa ya hmm? dace da abin da sahabbai suka tafi akai ko wane ne ko aya ko hadisi sahihi gashi abin da yake cewa ko da wannan ya dace inda ya eh. saba wa mazhabobi to abashi ya samtum kaga bayanin da kai cewa kenan mutanen da suka rayu kafin su waɗannan mazhabin guda hudu to su kuma mai mawkifin su mai matsayin su kenan akan ibada da suka yi yake cewa la ya juzu bari in karanta shi da Hausa wa la ya juzu bai halatta ba taqlid ayi koyi ma adal mazahibul arba'a bai halatta ba ayi koyi da duk sauran mazhabobi ko wata fahimta in dai ba a cikin gida ba na mazhabun guda hudu Mm. wato idan mutum zai koyi da sunan koyi da sunan ake da sunan wato mutum zai musulunci in zai musulunci sun kutukum eh ahsantum to sai dai ya zabi ɗaya daga cikin waɗannan to bai halatta ba fata bai halatta ba yayi koyi da wata fahimta da wani musulunci in ba cikin mazhabu ko da wata makaranta in dai wannan makarantan ba mai ake ba ta waɗannan ne guda hudu bane ba kai ko dai malikiya ko malikiya ko shafi'iyya ko hanbaliya ko hanafiya ahsantum ahnafiya. ya ce bai halatta ba ya ce walau wafaka ko da kawo mutum aikinsa da ya yi a kai da ibaransa da ya yi a kai walau wafaka ƙaula maza ƙaular sahabati wal hadis ko da ka wannan aikin nasa da ya yi da duk ibadun da ya yi a kai ya dace da abin da sahabbai suka yi magana a kai sannan kuma ya dace da abin da wato ruwayoyi suka zo a kai suka yi magana a kai mm. ya dace ma kai da ruwayoyi ingantattu mm. bal bal bal bal ba wai ruwayoyi ba ya dace da aya ta alkur'ani ya subhanallah ko da aikin wannan musulmi ɗin ya dace da aya ta alkur'ani to matuƙar dai wannan aikin nasa bai fito ba daga mahanga ko tunani ta waɗannan malaman guda hudu ta waɗannan mazahabobin guda hudu to sai ke ce mi falkhariju al mazahibi al-arba'ati dallon modellon duk abin da yake wajen waɗannan mazahabobin guda hudu in har mutum ya aiki da shi a matsayinsa na musulmi to wannan mutumin suna shi mai ɓatacce mai ɓatarwa dalon ɓatacce mudillon mai ɓatarwa kai ba ma bai bai tsaya nan ba in an ce mishi dalon wa mudil to za a ce kenan musulmi ne amma dai ɓatacce Mm-hmm. musulmi batacce ko kuma musulmi mai batarwa mm, mai karkatarwa daga mai asali zuwa wani abu da ahsantum al'umma zuwa wani abu da yake ba me ake cewa ba daidai ba ahsantum sai yake cewa ma kai ma zai iya yiwa addahu a lissafa wannan mutumin wanda ya aiki ba bisa wato abinda mazahabobin na hudu suka tafi akai ba lil kufar zalika lil kufar a ce yanzu ya kai wato wani matsayi ma na cewa yanzu kawai ya kafarta sauke yanzu in na ce mishi ka tobara malam jamilu to ban ban ma rage masa ba me ake cewa ban mashi zalunci ba akan abin da ya faɗa akai na mai daidai saboda ba mu taɓa jin irin wannan ka tobara din ba a cikin me ake cewa wanda yake malami na addini na musulunci zai kawo wannan wannan tahadidi din da kuma wannan wuce gona da irin tayyawa mm. dalilin sa shine sai ki cewa me li annal li annal akhadha bi zawahir kitabi wa sunna saboda mutum ya dinga wato aiki ko ɗauka daga zahiran abin da yake alkur'ani ko zahiran abin da yake suna sharifiya to wannan irin aikata irin waɗannan ayyuka yana daga cikin mai asali na abin da ya shafi shi kafirci kai to wannan fa malami ne hashiya ya yi ma tafsiri tafsiri sananne ma'arufi wanda al'ummar musulmi suke ta runguma dare da rana mm. suna zuwa suna sauraron tafsiri to yana da hashiya kai to shi mai hashiya ne wannan kato ɗin shi ne wannan manganu ɗin kai zai iya yiwa a ƙara haska kama domin al'ummar musulmi su gani ko malami ne ba me cewa ba malike an gane ko ina cewa wala ya juzu taqlidi ma adal mazahibi al arba'ati walau wafaqa qawla sahaba mm. walau wafaqa qawla sahaba bal walau wafaqa madha al hadith sahih bal walau wafaqa al aya al qur'aniyya fal khariju an al mazahibi al arba'ati dallun mu dinnan yanzu da muke bin al Sadiq alaihi salam a matsayin muke bin makarantarsa to yanzu da wannan hukuncin ya shafe mu mu dinin da muke bin al Ali alaihi salam a matsayin shine wato wasiyi na manzo wato nake nufin abin da nake nufi da bin sa wato mukan bi hukunce hukuncensa an gane ko to da sunan yanzu dalon ne kuma model wal iyaz billah kamar yanda shi ya abbara anan kamar yanda shi ya kawo abirin sa anan wa rubbama addahu sai ya kara mai kuma a sama a gani wa rubbama mm. addama za addahu zalika lil kufr kara wuta kara wuta mm. to wannan me zafi haka me zafi ka kawo irin wannan ibarori me zafi yaushe ne aka yi yaushe aka haifi wato al'imam maliki shekara nawa kafin sa waye malamin sa al'imam Sadiq alaihi salam shi da kansa yake cewa me ake cewa ake cewa ba dan da al'imam Sadiq ya sanar da ni wani abu da ban isa ma in koya ma in koya ma ba in koya ma shafi karatu ba mm. sannan ɗaya daga cikin mazhabin me yake cewa ba dan ne shekara biyu ba da na hallaka a wurin al'imam Sadiq dawlat mm. sanatan ahsantum gashe me yake taba yanzu gashe wani ya zo ya ce waɗancan mazhabin guda hudu wanda shi wancan azahir din dan misra ya yi musu mi rajista ya shelanta ma al'ummar musulmi a ce cewa su ne kawai ya kamata a bi a kai ta bangare da shafa addini. wato dai kawai tsabagen san rai ne kawai san rai ta malam jamilu san rai an yunkuro da ƙarfi da tsiya sai an jirkitar da al'amarin addini sai an birkita shi ahsantum to yanzu kaga misali yanzu na ka taɓa samun yanzu ibara ta ci tana faɗin wannan saraha ina ka taɓa samun wannan ibara ɗin zai iya ce maka na'am aƙidan ka daban aƙidan mu daban amma dai kana na matsayin ka na musulmi So san gaske amma yanzu gashi me yake faɗa in ma dai ba ibadan da kai ba duk in dai ba cikin wadannan mazhabin guda hudu bane to kawai kai sunanka me yake cewa dalil mudillin ne bal ma kana iya zama kafirin mutum to kun ga irin abin da kun ga irin mantik din da ake bar ma al'umma me zai hana a samu wato me yake cewa yan ta'adda tunda yanzu mutumin da ya zo karanta wannan kuma ya tsuke kwakwalwansa akan wannan tunani din me kake tsammani idan an ba shi yara yana tarbiyyantarwa a gabansa mm. sai ya zo musu da wannan ibara din sai ya dauki hashiya na tafsiri na Alƙur'ani mai girma yana karantar da yara sai ya zo tare tarar zai koya masa wannan a matsayin cewa a matsayin cewa kawai waɗannan mazhabubin su kaɗai ya kamata ku bi duk wani mutum wanda kuka cewa bai bin koyin akan wannan bai akan waɗannan koyarwa ta wannan mazhabin to kawai mai ake cewa matacce ne mai batarwa zai iya ma zai ma iya yiwa ma ya zama kafin to mi za a dauka yanzu a cikin wurin ka kake mutane za a iya halaka mutane da yawa musulmi sosai a gani ko insha Allah ga wata da yake ana nuna mana za mu je to la ba'as insha Allah la ba'as can lokaci dama wanda nake so na nuna musu masu kallon cewa ko kalli irin abin da katobaran da take faruwa a cikin littafin musulunci idan har ba a fito aka yi mutane bayani ba kuma suka gani da idan su kuma cikin littattafan su to ban san me za su cewa ban san me zai faru kai gashi ma yanzu me yake faruwa yanzu mm. gashi yanzu sana gashi a rubuce dan aka yi muraji a littafin za a ganshi nan wurin haka ne afwan to insha Allah muna godiya sosai masu kallon mu masu girma za ku dakace mu za mu je hutu na takaitaccen lokaci insha Allah idan muka dawo zai zama malam ya dauko ba su dangane da abin da ya shafi irin ita wannan wato dare da muke ciki na shahada ta imam ali alaihi salam amma yanzu za ku ɗan jira masu kallon mu masu girma mune muku maraba da dawowa daga wannan hutu da muka je na takaitaccen lokaci yanzu kai tsaye zan koma ga malam domin mu ji da abin da ke tafa da shi dangane da abin da ya shafi wato ta'aziyya na abin da ya shafi wato shahadar imam ali alaihi salam makalla bismillah to malam jamilu ah, da farko dai kamar yadda muka yi ishara tun farko cewa insha Allahu azim ya kamata ya zamanto mun faɗi waɗansu maganganu ko da wato kaɗan na ne game da abin da ya shafi ita wannan wato zikira ta abin da ya shafi wato shahada ta al'imamu ali alaihi salam da irin wato abubuwan da mabiyan shi wannan wato wali na Allah subhanahu wa ta'ala suka fuskanta a irin wannan dare. Mm. a gurguje kamar yadda wato tarihi ya rubuta da kuma littattafai na abin da ya shafi wato siyar cewa al'imamun ali alaihissalam an kai mashi wato sara ne a daren sha tara a lokacin wato sallan asuba wani wanda yake taɓaɓɓe marasa arziki duniya da lahira mm. mai suna abdurrahman ibn muljam al-muradi sai zamanto ya kai mashi sara wato a ƙeyansa wanda wannan takobin nasa kafin ya zama wato ya kai ga eh, jiki mai albarka na al'imamu ali alislam sai da aka yi mashi wato eh, shiri da kuma dafi wanda in ya sara kai tsaye daga nan wato abin zai mai tasiri wanda ba wai eh, ya zo da nufin cewa ba in ya sare shi kawai da nufin al'imamu ali alislam wato zai rayu ne mm. an gane ko to sai zama da yake allah subhanahu ta'ala ya riga ya kaddara cewa wato zai rayu wato rayuwa ta kwana ɗaya zuwa biyu sai zamanto dai wannan zafin ciwo da kuma zafi na dafi wato sai zamanto ya ma al'imamu alayhi salam wato tasiri sosai wato a ransa ko kuma a rayuwansa a cikinsa mai albarka wanda a lokacin da aka a sara har sai da likita ya zo wato yana irin kamar sa abu nau'i na abin da ya shafa wato auduga yana a saran da aka yi mishi amma sai ya ga cewa har ma ya kai ga wani farfari wato mm, abin yanzu an taɓa kwakwalwa kenan an taɓa wato kwakwalwa Mm. wannan ba karamin wato tashin hankali ba ne mutum irin al'imamu ali alaihi salam wanda yake gaba ɗayan rayuwansa kaco kam ɗin rayuwansa rayuwa ce wacce wato ya yi ta ah, saboda allah subhanahu wa ta'ala gaba ɗayan rayuwansa da ya yi ya yi ta ne saboda wato muhammadu rasulullah gaba ɗayan rayuwansa da ya yi ya yi ta ne saboda wato ɗaukakan mai ake cewa kalma ta la ilaha illallah wato ya yi ta ne saboda musulunci shi al'imamu ali alaihi salam wato komi da ya aiwatar a duniya din nan to yayi ne saboda Allah yayi ne kuma saboda musulunci ya waka a doron ƙasa mm. to irin wannan mutum mai daraja irin wannan mutum wato mai mai albarka irin wannan mutum wato wanda yake dan uwan manzo Muhammad dan Abdullah sirikinsa mi zan iya faɗa akai duk abin da zan faɗa akan al'imamu Ali al-Islam wasu sun rage sun gabata da faɗinsa mm. duk kuma abin da zan faɗa akan al'imamu Ali al-Islam na matsayi to ba zan iya faɗin komai nasa ba kawai dai zan faɗa ne a matsayin takrar saboda kuma ake cewa neman lada ga wato me ake cewa wajen faɗi nan akai amma hmm. duk abin zan faɗa akai to waɗansu sun gabace mu da faɗin sa akai to a hmm. wannan dare din ne sai zama to wannan ciwo ya mishi tasiri sosai an gane ko wato irin abin da ya shafi wato tsanani sosai wanda ma a irin wannan daren har zuwa sallan asuwa bai bacci ba saboda tsabagen ciwo da kuma tasirin dafin da ya shiga a cikinsa ya subhanallah a ƙarshe dai wannan dare wanda muke ciki yanzu mu a lissafin mu shine dare na 21 mm. kuma yana ɗaya daga cikin wato darare da ruwayoyi na ahlul bait alaihi salam suka ce mana a cikin waɗannan dararen guda uku na sha tara da ashirin da ɗaya da ashirin da uku to ihtimali ne akwai tsammanin cewa ɗaya daga cikinsu shine dare na lailatul qadr an gane ko sarki na yanzu wannan yana ɗaya daga cikin wato darare na lailatul qadar shi wannan daren na 21 mm, kamar yadda waɗanda suke lissafin yau sun kai azumi na 20 za su tashi na 21 gobe ga waɗanda suke zaune lissafin wanda kuka faɗa a yanzu mm. wato sun kai kwana me ake cewa azumi na 20 za su tashi da 21 misali mm. wasu suna da 20 ma ne da ɗaya a yau din hakan an gane ko amma mu a lissafin mu yanzu muna a matsayin wato 20 ne kuma za mu tashi da na 21 akai da izinin Allah subhanahu wataala to irin cikin wannan daren ne malam Jamilu sai zamanto wato wannan dafi ya yi ma al'imamu ali alislamu tasiri wanda kufa hankalin wato masoya da kuma 'ya'ya da zuriya da wato waɗanda suke tare da shi duk hankali ya tashi gari ya cika da wato kuka da abin da shafi hayaniya ta rashin jin daɗi saboda al'imamu ali alaihissalam al'imamu ali ba wai muna zancen wani mutum bane a hmm. wanda yake wani a'a ana zance ne akan mutumin da yake shiryayye mai shiryarwa ana zance ne akan mutum wanda yake wato me ake cewa wasiyi na manzo mamana abdullahi sallallahu ta'ala alaihi sarkin manzan Allah an gane ko wanda yake ba wani a'a kofa ilimi ta manzo mamana abdullahi jirgin tsira ne mm. ahsantum jirgin tsira ne me yake cewa yake cewa aina man kana li ilmil mustafa baba ina wanda yake ga wato ilimi na muhammadu rasulullah kofa ne mm. yau ina yake yau shine a kwance yau shi ne aka samu wani taɓaɓɓe daga cikin wato marasa arziki ya kai mishi tsara yau gashi kwance yana fama da ciwo me al'imamu aliyayi duk abin da al'imamu aliyayi addini ne mm. duk tsaran da al'imamu aliyayi kai waɗansu wato kafirai yi addini ne balma akwai mai ake cewa akwai wato lada a cikin abin da aikata Ya yi ne don ɗaukaka karmar Allah sannan al'imamu ali bai taɓa aikata kuskure ba a rayuwar ta duniya saboda mu a itiqadi a aqida na makaranta ta ahlul bait ma'asumi ne mm. ma'asumi shine wanda baya mantuwa baya kuskure an gane ko to al-imam al-islam da nassin al-qur'ani ahsantum mm. wannan duk bayani ya riga ya gabata akwai bayan da ya zo a cikin littafi na abin da shafi wato bihar al-anwar inda yake cewa nada jabril madha eh, jabra'ilu baina samai wal ardi bi sautin yasma'uhu kullu mustaqidin me yake cewa تهدمت والله أركان الهدى وانطمست والله نجوم السماء وألام التقى وانفصمت والله الأروط الوثقى قتل ابن أم محمد المصطفى قتل الوسي المشتبى قتل علي المرتضى قتل والله سيد الأوسياء قتله من أشقى الأشقياء wannan ibaran ta zo a cikin littafi na al-majlisi wato bihar anwar yake cewa shi mai littafin yana cewa babu ko shakka an kashe mana wato an kashe abin da shafa wato rukunai na shirya amma hmm. a yaushe fara wannan magana din me yake cewa kafin nan cewa yayi wani ne wannan da'awa din wani ne yayi kowa mala'ika jibrail ne alaihi salam tsakanin sama da ƙasa da babban sauti ina ce babban sauti mala'ika ko da bai babban sauti bai yi sauti za a ji ne sai da sauti wanda sautin da duk wani wanda yake ya daga murya ahsantum ya daga murya mala jamila Ahsantum. duk wanda yake farike sai da ji wannan sautin cewa me laqad tahaddamat wallahi arkanul huda ina maimako rantsuwa da Allah ya kunna kuke ma abuta duniya yanzu rukunai na shirya sun rushe da kisan wa al'imamu Ali alaihi salam. Mm. Wadda masatu wallahi nujumu sama taurari na sama an san suke bayarwa suna bada wa haske ne suna haska kama wato ma'abuta duniya mm. da kada su fara a cikin abin da shafi duhu. To wannan taurari ɗin sun yi me sun dishe saboda me musiba wace musiba ta kisa na al'imamu ali alaihi salam me yake cewa yake cewa wa alamatu yake cewa kai wan mat wallahi uratul wasqa igiya amintacciya wacce ba ta tsinke wato a yau ta cire mm. saboda al'imamu ali alaihi salam igiya ce amintacciya ta Allah subhanahu wa ta'ala wadda ba ta tsinkewa ma'ana wanda ya riko da shi ba zai taɓa ɓata ba tabbas wanda ya riko da abin da yake karantar wani al'imam al-islam to ba zai tabbata ba to yau gashi yau mi yau gashi an samu wani mara arziki ya zo ya kama shi mi sara gashi har yanzu cikin tsananin jiya jiniya ta zuba ko amma yake cewa daga ƙeyansa mm. baya iya bacci ga tsabar musiban wato radadin na zafi wannan shine wannan shine wannan shine sakamakon da za a yi ma wato wanda yake dan uwan manzon Allah An yi al'ummar musulmi wannan kuma kitsa din an shirya ta tun ma lokacin da manzo Allah ya bar duniya sun shirya wato me ake cewa shiri daban-daban na shirin su gama da shi mm. amma Allah ta'ala ne bai bada nasara ba su kai mi aka kitsa wannan shiri ya zo ya wuce aka kitsa wannan shiri ya zo ya mi ya warware mm. amma wannan sai suka sun kai ga natija dama suna da jin haushinsa ya kashe musu mi ya kashe musu ƙwarai shawansa wanda suke kuffar ya yaƙi shi ne wanda ke ya yaƙin da bai taɓa guduwa ba shi ne wanda in ya yi sara to saran da ya yi ya ɗauke ma dukkan mutane ne gabaki ɗaya kai har da aljannu kai har ma mutane so a nan gaba za su yi ibadan da ta kai ladan wannan saran da al'imamu ali alayhi ya yi mm. saboda ya ce saran da ya yi wato a kandak wannan saran daidai yake da ibadan duka waɗanda suke menene sakalain sakalain su wane ne aljani da mutum kada ka ce mana wanda suka wuce ko wanda suke zamanin sa a har waɗanda za su zo anan gaba saboda me an yi wato yaƙi ne tsakanin kafirci da musulunci musulunci ya rinji akan kafirci wato ana kan wata gaba wato ko dai musulunci yanzu ya wanzu ya wanzu ko kuma ya rushe huwa hada huwa hada amma al-imam Ali sallallahu zo mi ya fanshi musulunci ya ce shi zai fanshi mi musulunci akan wani ya ji ya gani aka nemi mutane su zo su bada suka ce ina wannan wurin yana da hatsari ba wanda ya sai shi wannan wanda ya bada fansa ne ga addinin daga ga irin aikin da aka yi masa akai yake cewa qutila ibn ammi muhammadin al-mustafa an kashe wa dan ammin muhammad al-mustafa an kashe wasiyi na al-mushtaba shine wato wasiyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama an kashe aliyun al-murtada Mm. an kashewa sayidul ausiya duk wani ba annabi yana da wasiyi to wannan shine shugaban duk wasiyan annaba da suka gabata shine shugabansu to yau gashi an kawo mishi me daren shahada sani a yau an samu wani shaƙi daga cikin katalahuman ashkal ashkiya wanda ya fi mm. kowa taɓewa a gidan duniya da rashin rabo shine ma al'imam ali wannan sara dan akai wannan sakamakon da mutane waɗanda suka yi wani aikin ba sunan su kuma suwa musulmi fa kar ka yi tsammanin cewa wani mutum ne wanda ke na daban can wanda ba musulmi a musulmi wanda ke sallah wanda ke sallah yana azumi yana yana me yana cewa ma yanzu shi ikrari ma yake na bin sunnan manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda suna jin haushi na al-Imam Ali alaihi salam bai tsaya nan malam Jamilu eh. bayan gari ya waye da al-Imam Ali ya shahada la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim assalamu alayka ya amiral mu'minin ya abal hasan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh duniya ta shiga cikin musiba duniya ta shiga cikin bala'i mumunai sun sha kuka musulmi sun sha kuka da shahadan al'imamu ali al-islam shari'a ta kawar in banda wanda suke bayansa shine al'imam hassan al-mushtaba Al'imam hussein har izuwa wato jikokinsa waɗanda su ne a matsayin wato wasiyai na manzo Muhammad dan Abdullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da nassin shi manzo din mm. sallallahu ta'ala alaihi wa sallam saboda kofan ilimin manzan Allah yau gashi an samu wanda ke cewa shi ma musulmi ne yanzu ya kashe shi ya ce me la ilaha illallah Muhammad rasulullah shi ma ce la ilaha Muhammad rasulullah irin abin da ke faruwa a yau wancan na cewa Allahu akbar yana kisa wanda ke cewa la ilaha illallah Muhammad rasulullah na'am irin abin da ke faruwa amma wancan ya fi tsanani saboda wancan masumi ne masumi mm. ne wasiyin manzan Allah ne in kana son shari'a to sai ta hannunsa in kana son shari'a kamar yadda ku faɗa sai ta hannunsa ne malam Jamilu mm. ina yawan faɗin wani hadisi wannan hadisi yana bani yana birge ni sosai kuma duk mai ilimi in ya ji wannan hadisi ya san cewa to al-Imam Ali ya wuce tunani Di yana tunani ya wuce wannan kuma ina yawan faɗin waɗannan hadisai nan inda manzan Allah yake cewa ma alimtu shay'an ma alimtu shay'an shay'an din na kira ne mm. ba wani abin da ni na sani a matsayin na manzo Muhammad Abdullahi. illa wa allamtuhu aliyan alaihi salam hmm. face sai da na san da shiwa na sanar da al'imam ali wannan abu wanda ni na sani wato ko ma menene wanda manzo Allah ke da ilimi a kansa to ya ba wasiyinsa wanda yake shine kofan iliminsa in ana bukatan shirya sai an shi wurin ali ya asubuddin ne wanda sahabbai suka sallama cewa kai ne ka fi sanin hukunci ka fi sanin ilimi ka fi sanin manzan Allah kai ne ka fi sanin turba ta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi kai ne ka fi mu wato me ake cewa kusanci da Muhammad Rasulullah ilmiyan ka fi mu kusanci yan uwantaka ka fi mu kusanci komi da daraja duk ka fi mu kusanci da manzon Allah mm. amma shi da aka yi wannan takhtait din aka kawo mishi wannan sara din dan ganin cewa an kawo karshen sa saboda me saboda yana ali shi yasa ahlul bait sun fuskanci musibu da bala'i amma taba su zai iya yiwa su su haƙur su ahlul amma taba waliyansu ko masoyansu to akwai bala'i a doron kasa mm. Allah bai barin bayi su zauna lafiya in aka taba masoya al-Imam Ali a doron kasa musamman ai kisa na mummuke ba ji ba gani ga mabiya makaranta ta al-Imam Ali alaihi salam mm. to mutane su taba ganin daidai ba a cikin rayuwarsu su kawo ahlul bait suna nan sun yi haƙuri amma mawali to sai kaga sakamako na biyawa baya gashi kuma ilai abin da ke faruwa a duniya mai tau mm. duk inda aka kashe yan shi'a ba bisa haƙƙi ba sai abin ya biyo baya sai ya samu al'ummar da suka yi dariya ko suka yi taɓi ko suka ce gwara da aka yi haka ko suka ce Allah ƙara sai abin ya biyo musu ko suka yi fati ko suka yi fati bukukuwa ana ba da kayan suka yanka raguna suna saboda an gama da yan shi'a to yau gashi abin yana damun su saboda an kashe masoya masoyan ahadul bait an zubar da jinin mu'minai ba tare da haƙƙi ba al'imam hassan ya yi wata magana bayan al'imam bayan shahadan shi al'imam ali alaihi salam hmm. shi ma ya magana wacce ta tayar da mutane hankali shi al'imam hassan al-mushtaba ya ce ayyuhan nas innahu qad qubida fi hadhihi al-laila rajulun ma sabaqahu al-awwaluna wala yudrikuhu al-akharuna bi amalin an ɗauki ruhi an ɗauki rai an ɗauki rayuwa ta mutumin da yake babu waɗansu mutane da suka rage shiga wajen aikata aiki na gari sannan wala yudrikul al-akharun masu zuwa ba za su iya yin aiki irin al'imamu ali alaihi salam ba wane mutum mm. wasi manzan Allah ne ba wai wasi ba kawai nafsu ɗin manzan Allah ne da ayan alqur'ani nafsu ɗin manzan Allah ne wa anfusana wa anfusakum nafsu ɗinsa wato taɓasa. taɓa manzan Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kisan al-imam Ali kashe manzan Allah ne shakka babu ba wani tantama shi ce mi nafsi ina ne Allah ne ya ce shi ne kishin Allah ya bar ma'ana ne ce ya ce eh, wato ina ne wato shi ya santum ahsantum mm. nafsi ina ne in ji al-imam ya kishin in ji Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma shi ya zo ce mana ya gaya mutane cewa wannan dan uwana ne mm. wato da aka ce an fusana sai annabi ya tafsirin ayar ahsantum aikace ana ta shirin a ga mutane da yawa sun zo su wane ne an fusa naɗin nan tunda jami'i ne sai al-imamu ali taso to kisan al ali alaihi salam kisan manzan Allah ne cutar da al'imamu Ali salam cutar da manzan Allah ne zagin al'imamu Ali salam zagin manzan Allah ne shi ya faɗa manzan Allah cewa duk wanda ya zage Ali ya zage ni ne wanda ya zage ni ya zage Allah subhanahu wataala ne babu wani sahabi da aga ma wannan babu wani magabaci da aga ma wannan babu wani tabi da aga ma wannan mm. sai al'imamu Ali salam shi ne manzo Allah yake cewa da shi san ka alama ce ta me cewa wannan mutumin kana da imani mm. ka alama ce ta cewa wannan mutum menene shi munafiki ne hadisan da ke gaya mana illa yaka bana karanta mutum din su hadisan ne amma hadisan da ke gaya mana daga nan sai al-imam Hassan yake cewa me yake cewa na'am yake cewa ayyuhan nas innahu qad qubida fi hadhihi al-laila rajulun ma sabaqahu al-awwaluna wa la yudriku al-akharuna bi amalin laqad kana yujahidu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fayaqihi bi nafsihi ya kasance yana yin jihadi tare manzon Allah yanzu wa yake ba kariya yana ba manzon Allah kariya ne shi al-imam Ali alaihi salam wato in aka zo aka manzon Allah hari shi yakan kare shi ne da rayuwansa mai albarka mm. yakan tsaya ne kar a kai wa manzon Allah hari amma su me suke yi guduwa suke yi sai sun kwana uku su dawo ba a fagen yaki tarihi na rubuta na yawan ahli sannan. kwana uku cur wanda ga ya zuba a guje na hawan katanga ko shinge sai ya kwana uku bai dawo ba ai sai a ce ban Allah ina za ka? kuma gudu a fagen fama a bisa hukunci na fiqh shari'a mai yake cewa haramun ne mm. balantana ana tare da manzon Allah haramun ne ana fagen fama ka juya baya ka gudu har akwai wajen zuwa in ba wajen annabi ba to al-imam malik cewa shi da kansa yake jihari tare da da manzo Allah kuma ya ba manzo Allah kariya kar ka manta me yazo yayi shi yazo ya kwanta akan gadan manzan Allah mai suka kai tsammanin cewa wane ne manzan Allah ne mm. yace manzo Allah kana iya fita kai fansa rayuwa ta akan ka wannan shine aka zaka wannan kisa din dan menen duniya ba ta shiga cikin wato bakin ciki da wato juyayi ba da jimami na shahadan irin waɗannan wato mayan mayan bayan Allah din ba bai tsaya nan ba yake cewa me yake cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuwajjihuhu bi rayatihi manzo Allah ya kasance in ya dauko tuta ta aje a fuskanci makiya wa yake ba yakan ce ina ali ne dukkan sahabbai suna nan wurin har ma akwai su burin cewa ina ma a ce ni ne mm. akwai masu irin dago har da wuya da kai haka da tarihi rubuta ba ina faɗa bane haka har tarihi ne rubuta amma sai a ɗauko tuta suna tantaɗo kenan suna tantaɗo domin ya zama eh. an hango su amma sai ya yi mi sai manzo Allah ɗauko tuta ya ce ba Ali ya ce in ka tafi me yake cewa shi yake cewa hadisi yake cewa yake cewa yuwajjihuhu bi rayati madha fayaknifuhu man jabra'ilu an yaminihi wa mika'il an yasari la yansani hatta yaftaha Allahu madha lahu mm. la yansani ma'ana al-imam Ali an bashi tuta an bashi raya baya dawowa ya wuce nan namiji ne gwarzo ne sadauki ne in mun ce ali har ba ƙauyen da ke rayuwa a ƙauye in an ce wannan ali ce zakin allah kenan mm. zakin allah shi ya sama ke cimshi mi wato asadullah asadullah me asadullah wato zakin allah saboda an takarsa da sadaukinsa da sadaukarwansa ganin cewa sai ba manzon allah kariya ganin cewa sai ba wato musulunci kariya baya jin tsoro kafirin da ya zo ya dinga kai da komo yana wasa yana cewa su ku taso in kun isa ba kuna cewa kuna da aljanna ku taso in kun isa mai mm. al'imam alayhi yana izgilanci ma jazakumullahu khairan izgilanci mm, ina wa ba muhammad ya ce muku in kun mutu aljanna za ku ba kuma in kun kashe mu wuta za ku eh. wani ya taso wanda zai aika ni wutar nokewa nokewa da wuya suka dinga aika shi aljannar da ake magana imam ali yayi me ya tashi manzana zauna mahala ya ƙara tashi cin shi ma tashi na uku ne bashi shi izinin cewa yalla imshi wannan shine ali in an ce ali in shi suna cewa ya ali ba haka suke faɗan shi haka kawai me ake cewa aka mm. a'a mu mun san wa ya ali ina ce mu ina nufin wato malamin sun koya mana wane ne sanin ali kuma da tafan musulunci sun koya mana wannan ba wani mutum wanda ke da ƙwarza zane. nami na aibi sai ahadul baita alaihi salam su kaɗai ne mutum yayi kaɗan ya kama na ƙwarza ɗaya ɗaya cewa sun yi kaza duk wani mutum yana mm. tabo shi yasa mata yan umma ahlus suke ce mishi karramallah shi no mm. Allah ya girmama me ladanka eh fuskanka mm. me yasa saboda bai taɓa yin wato me ake cewa ba bai taɓa yi wani biyayya ba face sai Allah subhanahu wataala wannan shine Ali shine wani musulmi zai yana mi yasa ya shahadantar shi har ma aka samu daga cikin wato sahabbai har da ma sahabbai mata suka dinga yin tabi saboda ya shahada subhanallah kuma wai su waye suna in cewa su me raya cewa su sahabban manzon Allah ne wannan shine ali me zai hana mai kuka ne me zai hana mai bakin ciki ne me zai hana ba za mu shelanta wa duniya ba cewa an zalunci yan shiya an zalunci wato al-imamu ali mazlum ne bai tsaya nan ba yake cewa menene yake cewa wallahi yake cewa la yansani hatta yaftaha Allah lahu wallahi ma taraka baydaa wala hamra madha wala hamra wala hamra illa hmm. illa madha illa 700 dirhamin yace wallahi al-imam Ali in yace bai dawowa kuma duk abin da yake da shi na karfi da dukiya da waye bai bar komai ba yake cewa me ma taraka bayda bayda anan shine mai azurfa eh kaifa aqul me yake cewa zinari hmm. wala hamra me azurfa bai taɓa barin azurfa ba da zinari an gane ko mm. wato bai bar kuɗi ba bai bar dukiya ba wadda da cewa bari yanzu ya bar mawa 'ya'yansa gada saboda ya san me yake cewa mutane ke gabansa al'umma ke gabansa me yake cewa mataraka da wala hamra da shine azurfa azurfa kenan mm. mm, baida azurfa wala hamra shine zinari zinari yake cewa illa sab'a mi'a madha dirhamin face sai dirhami nawa duka nawa 700 me yasa ya bar shi haka ne bar sai ke cewa fadalat an amada an ata'ihi arada an yashtariya biha khadiman li ahlihi shi ma wannan 700 da ya bari ya bar su ne saboda mi saboda wato ya saya wa iyalansa mai yi musu mi hidima akai wannan shine al-imamu ali duk karfinsa duk da ke da suna arziki duk wato me ake cewa sa in ce mulkin ana nufin wato sa amma yakan je yimi ba abin da mallaka sai wannan yakan je haƙa rijiya jazakumullahu al'umma su amfana jazakumullahu khair yake cewa a gurguje wallahi sauran mu minti biyu ko mu je wallahi laqad qubida fil lailati allati fiha qubida wasiy musa yusha ibn madha nun wa lailati allati urja fiha bi isa ibn maryam wa lailati allati nuzila fiha alquran Mm. ina muku rantsuwa da Allah in ji al Hassan al-Mustafa dan al Ali alaihi salam yake cewa mi ina muku rantsuwa da Allah an karbi rayuwan wannan bawan Allah ne wannan wato mahaifin nawa ne wannan wali na Allah subhanahu wata'ala ne a daren da aka karbi wato me rayuwar wasiyan annabi Musa alaihi salam shine wa Yushau mm. a daren da aka ɗauki ruhin wa annabi isa alayhi salam zuwa sama a daren da aka yi mi kai a daren da ma aka saukar da alkur'ani ne aka dauki ruhin wannan shi bawan Allah mm. shine al-imamu ali alayhi salam saura kenan yanzu me za ku ce ma al'umma misali menene me zai hana yan shi'a su ce mu an zalunce mu wannan shine nahaj din ahlul bait alaihi salam shine al-imamu ali alayhi salam mm. shi yasa muke riko da shi saboda babu wanda ya kai al-imamu ali alayhi salam alal itlaq bayan muhammad rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam shi sa muke riko da shi kuma muna riko da shi saboda ma shi manzan Allah ya ce ku yi riko da shi in kun yi riko da shi ba ku tabbata mm. saboda shine shiryen ku shine kofan ilimi na shi ne ce ku shi ne ce in kuka yi riko sai kai gare ni annabi ya ce ya bar nauya ya guda biyu a bayan sa in taraktum fikum athqalain ma in mm. tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di kitaballahi wa itra ti kuma ali alayhi salam shine shugaba Ali ahsantum shine shugaba da 'ya'yansa mm. da suke biyo mishi baya kai wannan sune ahlul bait lokaci yayi mana a ƙarshe zamu ce assalamu alayka ya amiral mu'minin assalamu alayka ya abul hasan assalamu alayka ya abul hasan wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da ziyaran wannan waliyi na Allah subhanahu ta'ala a nan gidan duniya da kuma cetonsa a gobe kiyama albarkacin sai ya Allah subhanahu ta'ala ka wato kubuto da dukkan waɗanda aka zalunce su aka kama su aka riƙe saboda zalunci dan darajar shahada al-Imam Ali al-Islam Allah ta'ala muna tawassuli da shi daga kubuto mana wato bayan ka masoyanka dan ya zamanto sun gana da iyalan iyalansu albarkacin al-Imam Ali alaihi salam ka ba mm. marasa lafiya lafiya ka taimake mu ka azurta mu da cin halal albarkacin al-Imam Ali alaihi salam ba mu da wani mutum da ke kai al-Imam Ali bayan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mm. saboda kenan nahnu fakhuruna bi Ali ali alaihi salam afuwan hmm. malam tsawaita alhamdulillah malam mafi kuma muhimmancin cikinsu shine Allah subhanahu ta'ala gaggauta bayyana sahibul asr wa zaman da bayyana sa zai zama dukkan zalunci ya kawar da kuma azzalumai muna godiya sosan gaske na'am masu kallon mu masu girma za mu je hutu na takaitaccen lokaci karo na biyu idan mun dawo lokacin naku ne domin ya zama kun tofa albarkacin bakunan ku a cikin wannan shiri amma yanzu ku dan dakace mu masu masu girma mune muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kamar yadda bayani ya gabata a daidai wannan lokaci yanzu kusan lokacin naku ne domin ya zama kun tofa albarkacin bakunan ku ta hanyar kiran waya ko kuma turo saƙonni kafin mu ji daga gare ku ta waya yanzu haka akwai sakonni haka yan kaɗan a gabana akwai malam gambo buhari fatimiya yake cewa salam alwala tv hausa mai gabatarwa tare da mai jawabi sheikh muhammad ali ina muku barka da shan ruwa tare da juyayin kwanakin shahadar amir mu'minin alaihi salam allah kuma ya kara wa jagoran musai da zakzaki hafizahullah lafiya yake cewa sakon ya zo ne daga shi malam gambo kenan bahari Fatimiyya dutsen ma muna godiya sosan gaske malam gambo allah saka da alheri assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa Wa alaikum assalam wa rahmatullah mune muku barka da shigowa cikin wannan shiri. Yawa kara magana ne da Alhaji Abu Sulata Mafara Zamfara ke. Na'am Alhaji Abu mune muku barka da shigowa ai eh, na dau murya na. Na'am Malam Jalilu da ke da Malam Ahmad Ali da duka daukacin ma'aikatan TV Alwalaya Hausa da mutanen musulmin duniya ina taya su yin shahada wannan babban gwarzo wanda addinin nan ya tabbata da takobinsa. Na'am. ilahi amin da fata Allah ya dauki dirgin wannan babban wali wanda al'amarin imam daidai wanda ake karanta ko wanda ya ji al'amarinsa mm. al'amari ne babba haka yake lalle mutane suka musanta komai na imam ali amma dai ita jarumtaka hatta karamin yaro in aka kai shi yana kadar kadar akan tambaye sunan da me sunan sa kana cewa ali zaka ji kowa ya gamsu da ali ne mm. <laughs> <laughs> kana cewa ali sai kowa ya gamsu da ali ne Mm. saboda haka assalamu alaika ya rasul ya amirul mu'minin assalamu alaika ya abul hasanai assalamu alaika ya zawza amirul mu'minin assalamu alaika ya sayyidul awsiya da fata a tashi lafiya malam na gobe. to muna godiya su san gaske alhaji abu Allah sa ka da alheri Allah ba da lada mun gode to da yake kamar yadda ce akwai yan sakonni a gabana akwai wannan ba Allah shi mai cewa assalamu alaikum ina gaida mai gabatarwa da malam to muna da bako assalamu assalamu alaikum Sheikh Jamil. To, Alam Muhammad Al-Amin mune muku barka da shigowa. Masha Allah. Kuna tare da Muhammad Al-Amin ne daga fadar masoya manzo Allah. To, mune muku barka da fatan an sha ruwa lafiya kuma ya juyayin mu. ruwa lafiya. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya juyayin mu kuma. Juyayin mun gode Allah. Allah. Mun gode Allah. Allah girmama ladan. Ilahi amin. insha Allah wato muna so ne mu ci gaba da jinjina da roƙon sauki kuma ga mai alfarma sai Ibrahim Yakubu El-Zagzaki. Na'am. Wato muna roƙon Allah ya bashi lafiya. Allah kuma ya ba wa 'yan uwa ci gaba da jajircewa ya ba su daman jajircewa da addu'o'in da ake. Amin. Kuma wannan bahasi da ake da Allah gaya ma shekali mm. Allah ta Allah albarka a ciki. alhamdulillah yana ji ma shakka yana jin ka karba wannan bahasi da aiki amin muna godiya sosai kuma da muna ya roƙon Allah ta'ala ya haɗa kan musulmin duniya a duk yanda muke kowane mazhaba Allah ta'ala ya sa a fahimci wannan tafarki na gidan manzon Allah da farko yawa daga ƙarshe muna roƙo Allah ta Allah ya sa tashi lafiya to annabi daraja amin muna godiya sosan gaske Allah saka da alheri a gaishe mana da mutanen fada muna godiya sosai to da yake muna tare da bakon zaka assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi malam jamilu barka da warhaka yawa da fatan an wuni lafiya kuma da fatan an sha ruwa lafiya to alhamdulillah an sha ruwa lafiya ka kama mana sakon ta'aziyya da jajiyan mu ga mutanen alwilaya gaba ɗaya duka. To alhamdulillah. Muna godiya sosai. Mai magana Ibrahim Muktar ne daga Najeriya. To Mala Ibrahim Muktar. Mala Ibrahim. Na, Mune muku barka da shigowa. To alhamdulillah nake cewa Malam Muhammad Ali wannan baji da ka ɗauko mai girma ne kuma mai girgiza zukata saboda a ce masoyinka wanda ka fi kauna duniya da lahira a ce lokacin da yi wa faki kaga ba karamin ranar ba karamin girgizar zuciya bane kuka mm. da hawaye haka yake ba gaskiya ne ba sannan kuma yana nuna mana wani abu guda daya mai tasiri shi ma wanda ya kamata mu hanga mm-hmm. cewa shi ne kamar yadda imam ali aka sare shi aka ji shi a masallaci aka yi abin ba ga cewa haka duk masoyansa ake masa na'am in ka duba maulana malam zaddaki hafizahullah kaga ya nuna cewa shi cikakken dan gida ne kuma ɗa ne na gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm. ka duba irin abubuwan da aka yi masa shi ma aka bi sa har gida yana sallah aka harbe shi aka harbi iyalinsa aka harbi matansa aka harbi ɗansa a gabansa duka mm, tabbas sannan ya zama cewa aka kama sa wai aka je aka kai shi gidan yara aka tsare shi wai kuma ana tuhumar wai ya kisa mm-hmm. inna lillahi abin mamaki Mm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan abin ban mamaki to kaga yadda shi ma haka imam ali duk abubuwan da ya faru da shi za ga cewa kuma an koma wai ana zargin imam ali wai shi ma ya kashe wani ne mm. duk irin wannan to kaga irin wannan abin sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon ziyarar imam ali alaihi salatu wasalam yanda muke ziyartar sa a nesa mm. Allah ya azurta mu da ziyartar sa a kusa mu zo kabarin sa mu shafi kabarinsa, sa mu kuka mu mm. kuka mu nuna ma Allah bukatun mu albarkacin sa Allah ya ansa mana kuma wannan roƙon Allah subhanahu wataala albarkacin wannan dare albarkacin jinin Imam Ali Allah ya ƙara ma malam zaki da mai sake da lafiya ya kwato mana in ƴan da suke tsara a hannun azalimai na suke mabiya mazhabin iyalan gidan manzan Allah a duk inda suke mm. misali kamar wanda ake zaluntar su a Saudiya dan akwai ƴan uwan da ake zaluntar su a Saudiya kuma ana tare musu kansu kan sun ce imam da suke yi dan haka muna roƙon Allah ya gaggauta bayyana mana da sahibi al-asar wal zaman Allah ta'ala mushi. magana Ibrahim Kutar Allah ya saka da alheri Allah ya fahimta mana wannan to malam ibrahim muktar muna godiya sosan gaske allah saka da alheri mun gode kwarai gode sosai to kamar da yadda na fara karanta sakon shi malam baban abdullahi lafiya yake cewa assalamu alaikum ina gaida mai gabatarwa da malam allah saka da alheri na godiya sosai to kuma bayan shi sai zama akwai wannan bawan allah yake cewa to yanzu haka muna tare da bako assalamu alaikum yawa mune muku barka da shigowa cikin na'am bismillah muna jinka yawa yawa ya kokari alhamdulillah da fatan an wuni lafiya kuma da fatan an sha ruwa lafiya lafiya kalan shi an sha ruwa lafiya lafiya kalau alhamdulillah ya kuma juyayi suleiman ne daga suleiman ne daga jihar jigawa to malam suleiman daga jigawa mune muku barka da bismillah ya ya juyayin shahadar imam ali alhamdulillah mun gode allah to Allah ya mu Allah ya tara mu aladan gaba daya amin Allah ya tara mu aladan gaba daya Ilahi amin. A gaida malam an malam Muhammad Ali. To alhamdulillah malam yana saurare yana jin sakonku. To Allah Allah Allah ya sa albarka Allah ya ƙara ilimi alfarma annabi da Ilahi amin. Muna godiya sosai. Alfarma sai da Fatima da Zahra Allah ya ƙara ilimi Allah ya ƙara ilimi Allah ya sa ka da alkhairi. Ilahi. Muna samun dan matsalolin mutane wallahi ba ma yanzu wallahi sai dai a hmm. samu a cikin addu'a. Allah ya sarki. Haka lamarin yake. sosai eh, eh, ba ma samun shauraron kuɗi subhanallah to Allah kawo tallafi ilahi muna godiya sosan gaske ga dukkan alamu wai ta yanke muna godiya Allah saka da alheri mun gode malam Sulaiman kuma yanzu haka da yake muna tare da wani assalamu alaikum Amiral mu'minin Allah ya kara muna neman Amin. na gaida malam sosai Allah kara bude kirjin malam sannan maulana kuma zagzagi a tsafi tsafizawullah Allah kara mai lafiya Allah kara mai sa'un kwana amin salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah muna godiya sosan gaske Allah ya amsa addu'a mun gode sosai na'am akwai wannan ba alaikum salam mai gabatarwa to yanzu haka da yake muna tare da bako assalamu alaikum <laughs> amin wa alaikum salam barkanku da warhaka yawa da fatan an sha ruwa lafiya alhamdulillah masha Allah to da farko dai suna Usman Sani daga Kano a Nigeria. Na Malam Usman Sani mune muku barka da. Yawwa to yawwa to yawwa alhamdulillah masha Allah. Ina taya daukacin dukkanin masoya to shi imamin wato zagon ainihin sa ubangiji Allah ya kara mana kaimi da sabati na nuna ainihin juyayen da har makiya za su gane cewa mu ba wai muna karaya bane ba akan abin da aka yi wa sayyid makamancin makamancin abin da aka yi imamu haka yake yawa gaskiya ne to albarkatun almaulati sai na fatima zahra ubangiji ya tsara haska kama al'umma ya tsara haska kama al'umma shi ainihin tafarkin wannan gida na iyalan dan Allah ba su tsarki. Allah ta'ala alaihi wa sallam. Na'am. Na'am. muna godiya sosai muna godiya sosan gaske da wannan gudunmawa da kuka bayar Allah saka da alheri kuma Allah ya amsa addu'o'in da aka gabatar mun gode sosai to da yake dai ban sani ba akwai wannan sako da yake cewa salam malam mai gabatarwa kenan a gaishe min da Sheikh Muhammad Ali Allah ya kara lafiya sai kuma ya rubuta yake cewa assalamu alayka ya amiral mu'minin Ali Ali ma'al alhaq wal haq ma'a Ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali muhammad yake cewa daga abubakar garba wais zaria to malam abubakar garba muna godiya sosai da waɗannan sakonni allah saka da alheri a gurguje akan makalla afwan da yake kasan eh, lokacin da wana sani to assalamu alaikum Alo, salamun alaikum yau wato mune muku barka da shigowa. Alaikum salam. muna ji to ga dukkan alamu mun rasa wannan baiwar Allah din idan da dama za ta iya sake nema muna saurare daga gare ta ainihin saƙon da nake so in karanta to assalamu alaikum na'am muna gida mai gabatar da Mallam jamilu na'am mune muku muna amsawa mune muku barka da shi ba su kwanan shi eh muna ji kwarai kuwa sai dai za mu so mu ji sunan bakon namu الله to ga duka alamun rasa shi ma wannan bakon namu muna fatan zai sake nema muna godiya allah saka da alheri muna tare da wani bako din assalamu alaikum assalamu alaikum to ga dukkan alamu akwai tangarɗa kenan gashi yanzu haka marasa na uku kenan waɗanda daga cikin ba su girma da suka kira waya yanzu haka kuma muna tare da wani assalamu alaikum wa rahmatullah malam kuna tare da adam isa waziri daga samaru zaria to malam adam isa waziri daga samaru zaria da fatan an wani lafiya da fatan an sharuwa lafiya lafiya ga malam fatan sharuwa lafiya to madalla sannan ku na muna gaida malam jamilu tare da sheikh muhammad adi allah ya saka da alkhairi to muna godiya sosai gafarta malam eh, allah mai da malam gida lafiya muna jin daɗin shirye-shiryen ku allah ya ƙara hasken makaranta ya ci gaba da kare ku daga dukkan shari ilahi amin mun gode sosai mun gode sosai to ma mun gode sosai a tashi lafiya ko mu kwana lafiya kenan allah ya saka da alheri to alhamdulillah akwai wani malam ke cewa ina son yin magana mai to kusan dai kamar yana so ya ishara ne akan cewa shi ya kira waya ya gaba wannan ba shine ke so yake cewa yana so ya magana da wannan zaman da ake shiri din to muna fatan lambar tashi tana karewa da sifili sifili sifili uku muna fatan zai sake neman ita wannan lamba din da ake kira insha Allah kafin nan dai da mu tashi sai ya zama ya samu damar ya yi magana idan yana sauraron mu kenan yanzu a karma kalla ina iya cewa idan kuna da dan abin da za ku dan kara ambatawa eh. so abin da muke cewa shine Ah, mazlumiya ta ahlul bait alaihim salam mazlumiya ce mai fadin gaske eh, da girman gaske za ka muna tare da wani bako din assalamu alaikum alaikum alaikum assalam wa rahmatullah malam barka ku da wuni yawa da fatan an wuni lafiya lafiya alhamdulillah to madalla na'am na'am bismillah muna jinka. ka za mu so mu ji sunanku sannan kuma sai ku isar da saƙon naku ok sunana lawal hashim to malam lawal hashim na. Eh, daga gusau ta jihar zamfara na'am malam lawal hashim daga gusau mu ne muku maraba bismillah to insha Allah bismillah to subhanallah ga duka alamun mun rasa bakon namu daga gusau muna fatan zai sake nema kafin ya zama lokacin namu ya kare yanzu muna tare da wani bako assalamu alaikum wa rahmatullah ga dukkan alamu shi ma mun rasa shi wanda yake ishara akan cewa walalle akwai tangarɗa kenan da fatan allah ya kawo mana ƙarshen wannan tangarɗa ɗin assalamu alaikum assalamu alaikum to ga dukkan alamu mun rasa shi ma wannan bakon kuma ana min ishara cewa muna da minti biyu akan wakalla ina ga sai mu baku dama cikin minti biyun nan to ai ina ga ba wani abu zan faɗa ba to kuma yanzu suna sanar da ni cewa muna tare da bako to ah, assalamu alaikum Na'am, bismillah ko za a ɗaga murya. Assalamu alaikum. yawa alaikum salam wa rahmatullah malam jamilu shaida hasana ce daga guhu to malama saida ko sa'ida saida hasana shahida shahida oh shahida hasana daga guru mune miki barka bismillah malama shahida to a gaishe mana ta malam muhammad ko muna taya al'umma annabi musamman mabiya ta farkin ahlul baiti zuriyayi da shahadar imam ali na'am to alhamdulillah muna godiya sosai kuma muna fatan sakon ya isa ga dukkan masoya imma alaihi salam mun gode da Allah ta'ala da mu ga baki daya amin Allah Allah ya bawa malam lafiya tare da kuma ya gaggauta fito mana shi a ilahi amin a tahi lafiya to muna godiya sosan gaske malama shahida Allah saka da alheri kama kalla duka dai duka kusan minti ɗaya gare mu amma da za ku ba dama akwai wannan saƙon yake cewa assalamu alaikum muna gaida ma'aikatan alwalaya muna ta ku juyayen amirul mu'min alaihi salam daga suleiman arraha to ko arrahawi ne ya dan raba rubutun arrahawi to malam suleiman arrahawi muna godiya sosan gaske malam ina ganin sai dai a dan yi ban kwana kawai kowa fatan alkhairi kuma muna wato roƙon addu'o'i daga bakunan masu kallon masu albarka insha Allah a cikin waɗannan darare mm. masu albarka sannan kuma Ah, muna godiya ga duka waɗanda suka yi ta kokarin neman ba su same ba to mun gode sosai Allah ta'ala ya saka mu kowa da alkhairi wannan abin da ya faɗa kenan to alhamdulillah kalla muna godiya sosan gaske Allah ya saka da alheri Allah ya bada lada masu kallon mu masu girma a nan ne muka zo ƙarshen wannan zama ɗin waɗannan kwanuka na ƙarshe na kwanukan kwanaki goma na ƙarshen ramadana muna bar addu'o'i a wajen ku da fatan za a sanya mu cikin addu'o'i kuma da fatan allah ya karɓa ibadunmu ya kuma sa mu cikin bayansa waɗanda zai yanta a wannan wata mai alfarma na ramadana kuma a nan ne muke ban kwana da kuwa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh